ta littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha na ashekul allama al muhaddis muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala dangane da abin da ya shafi hukunce-hukuncen jana'iza da makamantansu allah ta'ala ya samu dace bangiji allah ya shiryar da mu baki daya to sai dai gaskiya akwai gurin da za mu je nan da 'yan mintuna kaɗan dangane da gabatar da wata harka ita ma da take da alaka da harkar addini a wani masallaci a suleiman kirisan sai dai na ba da haƙurin cewa ina so yi ɗan nasiha ne kaɗan ta wasu 'yan mintuna ta yadda za mu yi haƙuri zuwa sati na gaba mu ci gaba da karatu ɗin Da nasiyar da nake son yi mana shine dangane da abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci wannan addini na musulunci da muke gani ga dasa muka yi iyaye da kakanni kuma dukkaninmu ba na jin akwai wanda musulunta ya yi kila iyaye da kakanni za ka iske cewa dukkaninsu musulmai ne idan ma kuma musulunta muka yi to ya kamata mu sani cewa banjili ta'ala ya yi mana baiwa wadda bai taba yi wa wani ɗan adam ba in bai zama musulmi ba babu wata ni'ima da wata daraja da Allah zai yi wa ɗan adam a duniya sama da ya bashi addinin musulunci wannan addinin da muke ganin kamar ba baiwa ba ce da muke ganin cewa kamar ba ni'ima ba ce Allah ya mana to idan Allah ya ga dama zai iya kwace ta idan Allah ta tabaraka wata ala ya ga dama zai iya karbe ta wannan addini na musulunci waɗansu suna neman su fahimce shi ma ido rufe da buɗe Allah bai shiryar da su zuwa gare shi ba waɗansu sun zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma Allah bai shirye su ba sun munafirce shi munafukai ne waɗansu kuma kafirai ne ma zamanin annabi suna nema ma su kashe shi suna binsa da sharri sun ce masa boka sun ce masa mai sihiri sun ce masa al'afakul afik makaryaci waɗansu ma danginsa ne na jini irinsu abu lahabi irinsu abu talibi da makamantansu waɗanda waɗansu ma sun yi wa annabi hidima kamar abu talibi amma allah bai musu baiwa da wannan addinin ba waɗansu sun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama goma ta arziki amma Allah bai sa suna da rabo a cikin addinin ba ya kamata mu tuna cewa dukkanin annabawa ma da suka wuce suna alfahari da wannan addini na musulunci annabi yaqub sai da ya tara 'ya'yansa yana cewa mata abu duna min ba'adi, me za ku bauta a bayana suka ce na abu da ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaqa wa yaqub ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun suna cewa mu musulmai ne suna alfahari da shi annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il sai da suka zo suna addu'a ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سنة الله كسام ذم مسلمي كسن يام ذم مسلمي جاء النبي إبراهيم جاء النبي إسماعيل Allah ya ce wa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama har inda Allah ke cewa da su id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Allah ya ce da Annabi Ibrahim aslim ka musulunta aslim ka musulunta da ma'anar islam shine wato saranda ka miƙa wuya ga abin da Allah yake so to Allah ya ce da shi musulunta ya ce aslamtu li rabbil alamin na musulunta na mika wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala annabi yusuf duk da baiwa da Allah ya masa Allah ya bashi kyau rabin kyau na duniya ya zama sarkin misra ya zama annabi ya zama duk wata baiwa Allah ya misa Allah ya shi fassarar mafarki don mafarkin da kai zai fassara maka amma da rayuwarsa ta zo ƙarshe abin da yake roƙa ya mutu musulmi rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin sai Allah ka bani mulki wani abu na mulki ka sanar da ni fassarar mafarki kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza ya wanda ya kaji sama da kasa kai ne waliyina a duniya da lahira bambadancin da nake maka bukata ta ɗaya ya ubangiji tawaffani musliman wa alhikini bis abinda nake so kawai Allah ka kashe ni musulmi ka haɗa ni da bayin Allah mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance kullum da safe da yamma aisha ta ce yana daga cikin addu'o'insa asbahana ala fitratul islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين annabi yana gaya wa Allah mun wayi gari akan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim sahihi wanda imamar abu huraira ya rawaito annabi yake cewa wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulun yahudiyyun wala nasraniyyun ثم مات wa يؤمن به bi illa النار nara na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa babu wani mutum a duniya ko a bangon duniya yake da zai ji labari na da zai ji sunana da zai ji ɗuriyata ba yahude ne kirista ne ko wani addini yake ya zo ya mutu ya musulunta ba wallahi sai ya shiga wuta illa dakhalan nara annabi ya ce wallahi sai ya shiga wuta sahabban manzan Allah ma haka Allah ya ce su faɗa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ishaqa wa yaquba har izuwa wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma biyu na min ba'dihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun Allah yana cewa ku ce mu musulmi ne annabi ibrahim huwa musulmi muslimina min qablu shi ya rada muku wannan suna na musulmi huwa sammakumul muslimin min qablu shi ce sunan ku musulmi ma'ana waɗanda suka mika wuya ga Allah suke san Allah suke san dokar Allah tabaraka wa ta'ala to akwai kalubale a gare mu wanda ma ba mu sani ba idan ma kuma mun sani to mu sani cewa Allah ya yi mana baiwa ta musulunci kuma amma ba mu san Allah ya yi mana ba ba mu gode mishi ba ba mu ma san an yi mana ba ta yaya za a wayi gari muna musulmi ɗari bisa ɗari al'ummar mu musulma iyayen mu musulmai matan mu musulmai 'ya'yan mu musulmai iyaye da jikoki da sauransu Allah yi mana wannan baiwa amma ba za mu taimake shi ba ba za mu taimaki kanmu ba mu rika gani waɗanda suke kan addini na karya, addinin rawa addinin tsalle addinin wake-wake addinin fito addinin rungume-rungume a cikin coci amma ya sun fi mu ɗaukar wannan addini da muhimmanci ya zanto sun ɗauki wannan addinin nasu ko menene suke da shi za su iya ba wannan addini amma mu da matanmu da yaranmu addini ba shi da gata a wajenmu wallahi wallahi za mu wayi gari idan muna ganin sallar ce kadai da muke yi muke yi wa Allah mun taimaki Allah ko mun yi wa Allah wata tsiyan to za a wayi gari wallahi Allah ya kwace baiwarsa ba abin mamaki bane babu yadda za a ce al'ummar musulmi al'umma ta musulmi wallahi wallahi duk inda ka shiga cikin duniya babu al'umma ta musulmi mai ban mamaki a duk duniya irin al'ummar mu ta hausawa waɗanda ba su taɓa sanin mai ibada da kuɗi ba waɗanda ba su sanya ake bauta wa Allah da kuɗi ba balarabe yana kashewa addini kuɗi ya kashewa masallacinsa ya ji daɗin bautar Allah ya saka AC a masallaci ya saka wuta a masallaci ya rika jin dole sai ya baiwa Allah turawa ma suna yi idan tura yi musulunta dukiyarsa ta Allah ce babu yadda za a yi sallah cikin zafi babu yadda za a yi sallah wallahi tala bai jin daɗin wannan sallah ɗin sai ya gyara masallacinsa ya bar gidansa kuma ya rika jin dole sai ya gyara gurin ibadis na rantse da Allah na zaga musulmai da dama masallatansu da zafi suke sallah kowa na kyashin ya baiwa Allah tabaraka wa ta'ala kudin shi a haska masallaci masallaci ai sallah da sanyi ana cikin zafi a bauta wa Allah cikin kwanciyar hankali duk masallatai da nake koyarwa mafi yawanci in ka je da waɗanda ma ba ma koyarwa a ciki wallahi in ka je zaka taron masallaci ba shi da cikakken naira dubu ɗari ta su tafi kuma musulman da suke haɗuwa a gurin su yi sallah Allah ya kaɗai san iyakarsu amma ba wani masallaci da yake da dubu ɗari a kan a ajiye amma za mu zo mu yi sallah mu watsi wancan azumi da ya wuce akwai ɗan uwa a nan ma'aruf ya shiga itikafi a na wani masallaci nan nan masallacin bulama ya ba da mota shi wa wani kirista ya je gyara mishi suka yi waya da shi ya kawo masa motar nan masallacin bulama sai ya zo ya tarar ba wuta ana cikin zafi mutane na fifita da azumi ya ce ya masallaci kama wannan ba wuta in ji kirista wannan ɗan'uwa ma'aruf ɗin ne yake tambaya sai ta ba mai ne sai ta masallaci kamar wannan ba mai ai babu cocin da za a ji a ce wai babu mai babu ita wallahi a garin nan babu ana da mai ana da kuɗin da ya wuce misali babu yadda za a bar coci babu mai babu yadda za a bar coci ba fanka ba isi mutane sun zo bautar Allah me yasa musulman ba za su haɗu su ɗauki mataki ba su kwana gidansu ma babu mai in yaso masallaci ya zanto akwai mai gurin da za su bauta wa Allah gurin da za su yi ibada gurin da za su gana da Allah kirista ne ke faɗin wani to duk masallatanmu in ka je yanzu haka ne sai 'yan kaɗan wanda za ka je ka tararrowa rowa muke wa Allah kuma ba mu da hanyoyin ma samun kuɗi a masallatan mun tsuke tunaninmu iya baran nan kaɗai muke yi sai wani abu ya taso ba mu da kuɗi naira miliyan ɗaya a cikin akawun ba ta komai ba ce ta masallaci ce ko ba cocin da za ka je wallahi sai ka tarar da kuɗi na rantse da Allah sama da miliyan biyu komai kankanta coci ga ɗan uwa malam malam tahir wanda muke shiga ƙauyuka da su kwanan nan wai wuce sati uku ba muka shiga wani ƙauye ƙasar sumaila aka buɗe wani coci sabo ƙauye inda mota ma ba ta zuwa amma wallahi in kaga motocin da suka je jifa-jifai ne manya-manyan motoci ne suka shiga manya-manyan kiristoci ne suka shiga kawai wallahi mota ba ta shiga gurin amma sai da suka shiga aka yi musu gini bulo da bulo suna da fastocin a can ko ba wasu bane maguzawa aka kiristantar amma sun iya takawa su je ba wani mai kudi da zai iya zuwa da motarsa in mutum dari za su musulunta wallahi ba za su je ba mutum ɗari a yau in za su musulunta na rantsi da Allah ba mai kuɗin da zai taka maka ya je wannan garin babu shi amma kiristoci jifa-jifai ne suka je mun je bai wuce kwana uku ba suka je garin ake gaya mana motoci na masu kuɗi ga fastoci a garin duk kiristan da ka gani a garin za a gan shi da shiga mai kyau da kwalliya da waya a hannunsa ya yi zanzaro shine mai tsafta musulmi suna cikin wahala suna cikin talauci na ta dole Allah bar mu a cikin talauci dole ubangiji ta Allah ya bar mutum da ba mu taimake shi to da Allah ya ce in tansurullahi yansurkum kudin mu ba na Allah bane dukiyar mu ba ta Allah bace ba wanda yake wa Allah ta'ala gata amma kaji irin miliyoyin da aka yi asara a cikin kasuwa ana magana tiriliyan uku suna da wannan kuɗin yana konewa a banza amma ga addinin Allah ba za su iya taimakon shi ba suna ɓoye mai a gidajen mai tana kamawa da gobara ga addinin Allah ba za su yi taimakon shi ba sun ba talakawa waɗanda kuɗin man ma da za su sa su je abin ma ba su da shi to ma'ana haka mu zai zo mu rayu kuma muna so mu shiga aljanna tare da sayyidina Uthman wanda ya bada dukiyarsa tare da sayyidina Abubakar muna da'awar muna san su muna kaunar su amma addinin mu ma ba za mu yi masa gata ba yanzu wannan masallacin ba shi da naira dubu ɗari biyu a je eh to don girman Allah wani irin rayuwa ce muke muna so kuma Allah ya taimake mu muna so Allah ya ɗaga mu muna so mu ci nasara muna so mu mallaki Najeriya ta zama tamu muna so talauci ma ya bar cikin mu to billahi lazi ba zai bari ba in ba mu taimaki addinin Allah ba dole mu ta ganin wulakanci mai ta ganin tsiya ai ta kashe mu ai ta bayar da mu saboda Allah ta sai kun taimake shi kuma la yugayyiru ma bi qaumi hatta yugayyiru ma bi anfusihim babu yadda za a yi canji yazo Allah ya ce sai mun canja wallahi kowa sai ya wayi gari yana jin cewa kudin sa na Allah ne dukiyarsa ta Allah ce zai iya bada ita ga Allah dole ne mu yi tunani ina in kwamitin masallaci ina ainihin wato misalin waɗanda suke jagororin masallaci ya kamata mu canja rayuwarmu ta ina ya kamata mu samu kuɗin ya zanto masallaci guri ne na jin daɗi masallaci a samu masa da komai ko a zamanin manzala masallaci ba abin da ba a yi masa wallahi wallahi ko ban ɗakin nan naje wallahi hankali na tashi yake bai kamata a ce nan gurin ne ana zuwa ana zaga ana walwala a gurin nan guri ba shi da kyau gurin ma da ya kai bututa a gurin ya kamata a ce an tsaftace guri an yi gurin ba haya mai kyau an yi gurin wanka an yi tayil ɗinsa an yi komai gurin ibadanmu ne amma ka je duk cocinan na wallahi ka shiga ban ɗakansu wallahi ka kwanta amma gurin musulmi ba shi da kyau masallatansu ba su da kyau gurin alola ba shi da kyau ma'ana da haka muke so mu shiga aljanna da haka za mu taimaki a kanmu da kanmu ma to ya kamata kowane masallaci ya zanto ma akwai hanyar samun kuɗi yanzu irin su ruwan nan da makamantansu in kuɗin ma ya kaɗan ne ya kamata a ce a fitar da wasu tunani akwai cocinan da suna da harkar fiyo wata fiyo watan da muke sha wani ma na coci ne baka sani ba kuɗin coci yake tafiya ma'ana suna da tunani mu ba mu da wani tunani sai dai mu zo mu sallah mu wafi muna sallah a cikin zafi muna sallah ba wuta muna sallah a cikin wahala ka je madina wallahi zarban yake cewa yayi imani a gabana yake faɗin wannan yace ce billahi lazi la ilaha hu akwai 'yan najeriya a kano wanda za su gina masallacin manzon allah daidai da masallacin manzala za su iya gina abin da aka kashe a masallacin manzala a kano musulmi za su iya gina shi ya ce amma ba za su yi ba zarba ne yake faɗin wannan balarabe ne limamin masallacin uba ya ce me yake faruwa ne kuma ko kudin kaje za ka ga waɗanda muke ganin muna rena su yarabawa ne sun fi mu kulawa da addini sun fi mu ba da kuɗi ga addininsu kullum ana tara kuɗi kuɗin Allah ne kuɗin manzan Allah ne a yi amfani da shi wajen ci gaban masallaci yanzu lokaci ma ya wuce da za a tsaya ana sa kafet ma irin wannan tayil za a yi mai kyau ko ina a saka fankoki a saka AC kowa ya zo ya sallah sa kwance ka je ban daki mai kyau in kana son wanka ka je ka yi duk abin da za ka yi ka je ka yi amma ba za mu iya wannan ba ma'ana haka yaranmu ma za su zo su gaji irin wannan musuluncin kawai sai dai a yi sallah a watsi irin wannan addini to ka shiga garuruwan musulmi ka shiga garuruwan larabawa ka je kasashen turai inda musulmai suke wallahi sai ka ga bambanci kuma abin da muke rena muna ganin ba mu da kuɗin mai naira 20 mai naira 30 in akwai amana da gaske muke babu abin da ba za mu iya yi ba ko da masu kuɗin ba za su yi ba ba ba abinda ba za mu iya yi ba abinda ake bukata lalle shugabanninmu da 'yan kwamitin masallatai idan to da gaske suke yi ba wai ko 'yan a taru ne ko shi kenan a yi surutu a tashi ba a shin da gaske addinin ake so a cimma gaba da gaske musuluncin ake so a taimaka da gaske addinin ake so a yi koko ko a zauna a yi surutu ne a ba sallah kawai Allah ya ce ni ba cewa laisal birra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه dole sai mun bada kuɗi duk da muna san shi wa za mu baiwa shi Allah ta baraka ta'ala su so da haka yan uwa wallahi ya kamata mu canja muyi yi tunani yan kwamitin masallaci da limamai duk inda suke su zauna su yi tunani yaya za a yi masallaci su zama masu kyau masu tsafta wurin jin daɗi wurin bautar Allah ka rika shauƙin ma tahowa masallaci lokacin sallah wannan fa a cikin birni kenan to ina kuma ka shiga ƙauyukan maguzawa ka shiga cikin kuma ƙauyuka musulmai ya za a yi sha'awar addinin musulunci ya za a yi kuje kuna tallan addinin musulunci ma a kalle ku akwai cocin da ga masallaci ga coci sai an je gindin wannan cocin an ebi ruwa a rijiya billahil azim yan masallacin ya sun je sun nemi taimakon ruwa a coci ga mayan tahir yana jina ya san masallacin a ƙasar rogo sai an je an ebi ruwa kirista ne ma zai zo yana to ruwa kuke so shi zai je ebo musu ba wanda zai je gina wa'annan musulmai rijiya sai sun je sun nemi alfarman ruwan da za su alwala wannan fa arewa kenan ina kuma a tafi kudin can kasar fatako can lunguna suna buƙatar musuluncinmu suna buƙatar mu kai musu talla to wannan kano ma gashi nan ba a gama ba a cikin gari ma mun kasa balantana mu tafi kudu babu shakka wallahi akwai abin kunya kuma ina ji mana tsoron Allah in muka tafi haka ubangiji zai wulakanta mu ya zo da waɗansu mutanen da za su yi musuluncin mu ba za mu ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ya ce ba za ku yi ba ko ya zo da wasu sannan su ba za su taba zama irin mu ba ka deba masallaci kamar na alfurkan din nan mutum nawa ne ya yi shi to jira ake kuma wanda ya gina shi sai ya zo ya rike shi sadaka yan uwa musulmi ya kamata gaskiya musamman ina kira ga 'yan kwamiti ba na wannan masallatai kadai ba wallahi masallatai da dama za ka har su masallatai su kundila dinnan za ka je wallahi ka je ga buta babu wuta inji ya lalace an kasa ta da shi inji nan masallacin kundila na rantse da Allah haka za zo kana sallah cikin zafi da azahar da al'asar da magariba da isha wata cocin za ka je ka rika gani irin wannan a cewa inji ya lalace ba kuɗin da za a gyara ba mai wanda za a zuba duk musulman da za su taru amma kowa yana da inji a gidan shi da zai je zuba kowa yana da kudin da zai zuba a motar shi kowa yana da hanya da zai ji daɗi amma masallaci ne bamu mu iya je da shi daɗi kuma muna so kullum Allah ya taimake mu kullum muna daga hannu muna to Allah ka bamu ubangiji Allah shirye mu Allah kuma ya gyara mu Allah ya sa mu koma hanya ta daidai ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato misalin kawo mana mafita saboda haka ina ba mu hakuri cewa akwai inda zamu je yanzu dan Allah dan kada ya zanto ba a yi karatun bane shine yasa tola na ce mu biyo in ya so sai mu wuce insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah saka wa da alkhairi Allah ya ba mu duka aiki da abin da muka saurara Allah ka ba mu da yara alhamdulillah na ga mai sauki